murnan ranar nakasassu na duniya 2015 to bismillah da sunan Allah ubangiji ni nake farawa ya rabbana ka bani basira zare rawan ga wannan waka murna 2015 ranar nakasassu na duniya 2015 rukunan kungiyar wasu nakasassu kenan a jihar Bauchi suka gabatar da faitoci game da ranar nakasassu na duniya malam haruna sa'idu fali shine coordinator na kungiyar nakasassu a jihar arewa maso gabas ga sakon da ya gabatar wa al'umma to sakon mu ga al'umma shine maganan kyama da ake nuna wa nakasassu wannan muna yaki da shi kuma ta bangaren ita gwamnati kamar yadda waɗanda suke ikirarin su lafiyayyu suna kukan basu da aikin yi to haka mu ma jama'a mu suna kukan gwamnati ta dube su da idon rahama baran nan da ake yi a dole ake yin sa ah, mun fara tattaunawa da ita central bank kamar irin abin da ta ware domin raya masana'antu akan lalle mu ma na kasassun muna da masana'antu. duk wanda ka ga yana bara a dole yake yi dan kuma ya samu abin yi shi da bara sai tarihi daga bisani na ji ta bakin wasu na kasassun. game da ranarsu da kuma irin kalubalen da suke fuskanta. Kan suna na Musa Nuhu Adam Ningi shugaban matasan matafi na jihar Bauchi. To gaskiya alhamdulillahi wannan rana ina mika godiya ga Allah madaukakin sarki wanda tukunya kawo mu muka sake ganin wannan rana kamar yadda muka ganta a sauran shekaru da dama sannan ga wannan rana da ta same mu ta wato disabled day. Gaskiya akwai kalubale da dama wanda muke fuskanta. Muna fuskantar akwai mutanen da dama wanda sukan je su yi karatu su zo su zauna babu abin yi da kuma wanda sukan koyi sana'a babu jarin da za su tallafa a kansu wajen su sunana abubakar abdullahi kuma coordinator ne na cibiyar visually impaired palace ina miƙa godiya ga allah subhanahu ranar nakasassu na duniya ya abin da zan ce a wannan shine ita gwamnati ya kamata ta zo ta ga ainihin abubuwan da muke aiwatarwa a nan sana'a ne wadda kamar su man shafawa sabulun wanki sabulun wanka sabulun wanke mota da sauransu sunana amina idris salamu alaikum mun gode wa allah ta'ala madaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana maganan barace baracen nan da ake cewa in muka tsaya bara ba cinikin da ya kai bara wulakanci tun za ka tsaya a kansa an ɗaninka a an ɗinka a kansa an jikanka ya ya gaya maka ma maganar banza kuma kansa ka zo muna buƙatan tallafin nan da ake yin taimakon na mu ma a samu a ciki saboda mu sai muna ganin ba a ɗauki mu mutane bane da saƙon hawa gwamnati kenan kuma matan gwamnoni suna zaga gurin matattaki amma mu ba a taɓa ziyartar mu ba in ka ji an ziyarce mu to a lokacin duk za a yi zaɓe ana son ƙwar'an. taken ranar bikin ranar nakasassu na duniya na wannan shekara shine ba da dama da kuma inganta dukkan rukunin mutane Abdullahi muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya